أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم وبركة مدون da بركة lokaci barkanmu شوى sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha mai ina yi wa kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya wannan fa'idar sha yanzu magani yanzu ce ɓangaren daɗewa ana kusantar iyali hana saurin kawowa da kuma samun kuzari bayan ka kawo ka ci gaba da yin abin da kake yi ba tare da gabanka ya kwanta ba kuma wannan fa'ida kamar yadda na faɗa sha yanzu magani yanzu ce a lokacin da ka yi amfani da ita a lokacin za ka samu yadda kake so bi iznillahi ta'ala abubuwan da ake bukata guguwa guda biyu ne abu na farko shine za a samo tufa abu na biyu kuma shine za a samo man sauda yadda ake haɗawa in aka samo tufa apple kenan ko da turanci aka samo tufa za a samo babba guda ɗaya aka wanke ta sai a yayyanka ta na an yayyanka sai a kawo blender sai a zuba ta a ciki sannan a kawo ruwa kamar kwata ɗin fiyo wata sai a zuba a ciki sai a yi blending a markaɗa ta kenan bayan markaɗe sai a juye a kofi sannan a kawo ma habbatu soda ma a tabbatar na asali mai kyau aka samo kar mutum ya sha man eh, abin nan me zance ce muku kar mutum ya sha man kuli bai sani ba amma a tabbatar mai kyau aka samu ba domin duk wasu man kuli ake samu a yi dai abin da aka yi ma ka samu man habatu sauda na asali sai ka tsiyayi cikin teaspoon sai ka zuba a cikin wannan apple da aka yi blending sai ka juya sai ya rage minti 30 30 minutes kenan before a je kwanciya sai ka shanya wannan hadi. ina tabbatar ma da in sha Allah ka sha wannan fa'ida za ka yi mamaki kwarai da gaske domin za ka yi mamakin cewa wai har yanzu kai ne kake mu'amala baka kawo ba eh, saboda haka duk wanda baya daɗewa ya ƙoƙari ya amfani da wannan fa'ida zai ji daɗin ta kwarai da gaske allah ya samu dace allah ya mana muwafaka sannan yan uwa kamar kullum idan ana jin daɗin shirye-shiryen mu a danna mana like wanda bai subscribe bai kokari ya danna subscribe sannan ya danna alama ƙararrawa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka ji sabon shirin wanda yake da tambaya ko buƙatar magani haɗaɗɗe zai iya kiran mu kai tsaye ta waya ko ya turo mana sako ta whatsapp ko ya ajiye mana bukatar shi ta akwatin ajiye sakonni sannan kada manta rika turawa guruf na yan uwa da abokan arziki domin a amfana baki ɗaya mun gode wassalamu alaikum